Wai me yake jira ne yanzu baki fito da su ba? Huta huta tafi. Ku fita. Ha'a, lafiya me yake faruwa? Me yake faruwa? Me haka? Wannan dai magana ce, wacce kika sani ta kudi. to shi ne za a zo mana hadda yan sanda cikin gida to ni ba inda za a je min da kakata ba za ku wuce da ita ba ku kuka sani ku kama hanya ku tafi can ku karata ba abin da zai hana ba mu tafi da ita ba ke ma in kika yi wasa za mu haɗa kin fi karfin hukuma ne ban fi karfin hukuma ba amma kuma ita wannan da kuka kallanta a gabanta da ku zo da ita ai ita ce ta sanadiyar kuɗin ko kuma ita ta ci kuɗi ba mu ba da na kawo mata cikin gidan nan ai ban ce ku hayance ta ba kun halince ta kun karɓi kuɗi ba na nan ni kuma yanzu mata ta matsa min lamba tun da kwata matsa min lamba ni ma dole matsa muku a fito da kuɗi. Allah kinga bari sadiya a ofisa. Alhaji. Da Allah me yake faruwa? Bashin da ta ci ne na dubu hamsin. Ita gogo wani